yawan mahajjata aikin hajjin bana daga ƙasashe daban-daban na duniya sai karuwa yake a biranen Madina da Makka a kullumin A bariya dai mahajjata dubu ɗaya ne kacal kuma mazauna ƙasar ta Saudiya suka gudanar da aikin hajji saboda matsalar cutar corona yayin da a bara kimanin mahajjata miliyan ɗaya ne suka gudanar da wannan muhimmiyar ibada. To sai dai a bana a iya cewa komiya koma daidai kasancewar kimanin mahajjata miliyan biyu ake sa ran za su gudanar da aikin hajjin wannan shekara kimanin 'yan Najeriya Najeriya dubu talatin ne kawo yanzu aka yi jigilarsu zuwa ƙasar ta Saudiya don gudanar da aikin hajjin bana inda da dama daga cikinsu yanzu haka ke ci gaba da ziyarce-ziyarcen muhimman wurare da suka hada da masallacin manzon hama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da baki'a da Uhudu da dai sauran wasu muhimman wuraren tarihi. Wasu kuma mahajjata daga Najeriya tuni sun kammala zaman su a birnin na Madina sun zarce zuwa Makka inda suka gudanar da ibadar umra dakon soma gudanar da ibadar aikin hajji gadan-gadan. To sai dai an lura cewar a bana ana samun sakaci wajen ta'ammali da muhimman takardun tafiya daga mahajjata 'yan Najeriya inda yanzu haka wata mahajjaciya da ta fito daga babban birnin tarayyar Abuja aka hana ta barin filin jirgin saman Jidda zuwa Madina saboda yadda fasfot ɗinta da ta yi. To sai dai rahotanni sun nuna cewa an gano fasfot ɗin bayan da jirgin da ya kawo su Jidda ya koma Eko. Jami'an hukumar aikin hajji ta ƙasa dai sun ba da tabbacin cewar za a warware wannan tankiya ba tare da wani jinkiri. ဒီဘဂျမီလူအစ္စရာဟမ်ကိုဆုပ်